Lesson 24 Past Tense Negative magana The past tense always takes two ba's. One ba goes at the beginning and one goes either after the verb or at the end of the sentence. I wasn't, I didn't. Bang, ba. Bang, ba. You weren't. You didn't. Baki ba. Baki ba. You weren't. You didn't. Baka ba. Baka ba. She wasn't. She didn't. Bata ba. Bata ba. He wasn't. He didn't. Bay. Ba. Bay. Ba. We weren't. We didn't. Bamu. Ba. Bamu. Ba. You weren't. You didn't. Baku. Ba. Baku. Ba. They weren't. They didn't. Basu. Ba. Batsu ba. I didn't sit on the chair. Ban zamna bisa kujera ba. Ban zamna bisa kujera ba. I haven't sat on the chair. Ban zamna bisa kujera ba. Ban zamna bisa kujera ba. I hadn't sat on the chair. Ban zamna bisa kujera ba. Ban zamna bisa kujera ba. You didn't come from Zindare ba taho daga ba. taho daga ba. You haven't come from Zandar. Ba taho daga ba. taho daga ba. You hadn't come from Zandar. Ba taho daga ba. taho daga ba. He didn't go with Isaka. Bai tahi tare da Isa ba. Bai tahi tare da Isa ba. He hasn't gone with Isa. bai tahi tare da Isa ba. Bai tahi tare da Isa ba. He hasn't gone with Isa. Bai tahi tare da Isa ba. Bai tahi tare da Isa ba. You can see how the pronoun, pronouns set the tense in Hausa in the following examples. She doesn't come in here. Bata shigo None. But the Shigunan, she didn't come in here. But the Shigo Namba. But the Shigo Namba. We don't give money. Bamu bada kudi. Bamu bada kudi. We didn't give money. Bamu bada kudi ba. Bamu bada kudi ba. Congratulations, Barca. You are now well on your way to speaking Hausa, and your training will be all that much easier because of it. We look forward to seeing you in Niger. Barka, yanzu kuna bisa hanyar ta koyar Hausa, horonku kuma zai zama na mai sauƙi, muna jiran isowarku, Niger. Barka, yanzu kuna bisa hanya ta koyar Hausa, horonku kuma zai zamna mai sauki. Muna jiran iswarku Nijar.